Majalisar Dattawa ta Najeriya ta ƙara jaddada matsayinta na cewar ba za ta sake ci gaba da tantance kowane suna da 'yan majalisar zartawa ta Najeriya ta turo domin tabbatar masu mukaman da ake nema a naɗa su ba. Sai fa idan ofishin shugaban ƙasa ya cire Ibrahim Mustapha Magu a matsayin shugaban hukumar EFCC da majalisar take amincewa da shi tun farko. Farfesa Ami Osin Banjo dai muƙaddashin shugaban ƙasar Najeriya tun farko ya nuna cewar majalisar ba ta da ma ƙarfin tantance Ibrahim Magu kuma waɗansu mukaman don haka ne da Profesa Osin Banjo ya turo sunan Lanre Bajabiya Mila a matsayin babban daraktan hukumar da ke kula da tsare-tsaren caca ta Najeriya majalisar ta ce ba za ta amince da wannan sunan ba sai fa an tabbatar da cewar mukaddashin shugaban kasa ya amince cewa ita ke da hurumi bisa ga doka na tantanke mutanen da ake bukatar a naɗa su mukamai irin wannan akan haka ne na tuntuɓi farfesa al usuju kwararre akan ayyukan majalisa da kuma dokoki domin in ji ƙarin haske akan ko ita majalisar ƙasa ta yi daidai kuma tana da hurumi bisa ga doka ta ɗauki wannan matakin da ta ɗauka akan ɓangaren zartarwa tunda babu wani abu da kotu ta faɗa wanda ba'asin cewa majalisa ba ta daidai ba majalisa dai da ita da gwamnatin zartarwa da kuma sashin shari'a duka ƙarfinsu daga cikin kundin tsarin mulkin najeriya suka ɗauka sannan ita majalisa ta yi aikin nan ne a bisa rahoto da hukumar dss ta bata ta zamanto ta ki amincewa da tantance shi shugaban hukumar EFCC wato Ibrahim Magu sai amfani da dokar ita EFCC ɗin ta kafa wannan musamman sashi na biyu cikin baka na uku wanda yake sai majalisa ta tabbatar da mutumin nan to da ya zama to cewa ba a tabbatar da shi ba aka sake turo sunan wani dan a tabbatar kaga dole za a samu karo a nan wajen saboda in har ta yi aikin ta kaman kotu ce a yau kotu ka kai mata abu bayan kotu ta yanke hukunci ya zama to hukuncin kotun nan ba amfani da shi ba sai ka kawo mata abu makamancin haka baya da bayan haka ita majalisar tana duba cewa a baya ta ji shi mukaddashin shugaban kasa wato Profesa Yemi Osibanjo yana faɗan cewa ba sai an kawo majalisar nan ba ma wato yana amfani da sashi na ɗari da saba'in da ɗaya wannan wani lauya wato falana ya amfani da shi ya ce cewa ba sai an kawo majalisa ta tantance wani mukami ba ita kuma majalisa ta sake dubawa cewa a sashi na ɗari da hamsin da uku tana da wannan ƙarfi na wasu mukamai da za a bayar kuma sai ta tantance su to a wannan wajen ba shakka ba wanda zai zamanto ya sasanta tsakanin majalisa da ita gwamnatin zartawa abu biyu ne zai sasanta su ko shi mukaddashin shugaban ƙasa ya zamanto ya yi wannan magana da suka yi amfani da ita ko kuma kotu domin abu biyun nan in ba su ba ba mai iya sasanta su. To amma wasu na ganin cewa wai tun farko ma ana ganin kin amincewa da magun da isa majalisar ta yi domin wai yana binciken waɗansu daga cikin 'yan majalisar tawa ne shi yasa aka ƙi. Wannan kana ganin wata hujja ce kwakwara da za a iya dogara a kanta. In ka duba wannan dai hukuma ta efcc doka ce ta girgiro ta akwai 'yan sanda da dama wanda za su yi wannan aikin kafin na je an yi sinu badu da sauran mutane da dama to ni ina ganin gwamnatin tarayya Tun tunda ita take da waɗannan mutane kuma bayan a cikin ma hukumar 'yan sanda akwai wannan su ma sun cancanta kamar yadda dokar ta kafa wanda za ta iya kawo su har 'yan majalisar nan suna da wasu laifuffuka ne ake ganin cewa sun ki yadda da shi to a kawo wani wanda ba zai zamanto cewa ma yana da wata mu'amala da su ko ko ko ta takin saka da su ba domin aiki ne wanda har bayan wannan gwamnatin wannan aikin zai zamanto cewa za a yi shi farfesa almusafa usuju kenan kwararre akan ayyukan majalisa da dokoki a tattauna da ne da shi a abuja a bangare daya na tuntubi mai bayar shugaban kasar najeriya shawara akan ayyukan majalisar ƙasa wato honorable kawu sumaila domin in ji ƙarin haske dangane da matakin da ya kamata a ɗauka domin a warware wannan takaddamar sai ya ce. To a takaice dai babu yanda za mu iya warwarewa wannan matsala sai dai idan zama muka yi dole sai an zauna bangarorin guda biyu wannan ya faɗa wannan ya faɗa a bujiro da bukatu na yanda kundin tsarin mulki da tsarin gudanarwa ya gabatar tukunna a samu matsaya guda ɗaya. Amma bisa ga dokokin Najeriya wanda kai kasan su, majalisar ƙasa idan ta ƙi amincewa da naɗin mutum, shin canza shi ya kamata a yi ko kuwa za a ci gaba da bashi damar ci gaba da aiki ko da babu wannan tattakewar. To a iyaka fahimta ta idan irin wannan magana ta faru tunda har aka ce ka a tantance dole bangaren zartarwa za su jira majalisa ta gabatar da abin da take ganin laifi ne karara cewa wannan mutum bai cancanta ba domin ba yadda za a yi a ce baka cancanta ba bayan kai kuma kana ganin baka da laifi wannan ba zai yiwu ba don haka ba zai iya yiwuwa a ce an yi disqualifying an soke ka ba A rani kana ganin baka aikata wani laifi da ya saba kundin tsarin mulki ba wannan a matsayin ka na dan kasa zaka iya neman haƙƙinka domin zai zama na kaman bata suna ne idan kamar abin ya tafi a haka dan haka babu abin da zai iya warwarewa wannan takaddama kamar yadda na gaya ma sai an zauna kawo su da kenan mai bai shugaban ƙasar Najeriya shawara akan ayyukan majalisa a tattauna da ne da shi a Abuja akan matakin da majalisar ta ɗauka cewa ko dai bangaren zartura su canja Ibrahim Magu ko kuma ba za a ci gaba da yin ayyuka na majalisa matsala akan bukatar da bangaren zartarwa zai kawo a gabanta ba umar faruk musa amurka a abuja najeriya